annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yanzu kaddara kai in a zamanin ka ne in lokacin mutanenmu ne ai zuwa za ka yi ma ka fara hira tukunna wal iyazu billah hira ka je ka samu matar wani matar da ba taka ba babu alaka ka kama hira da ita mota haya mutum zai hau daga nan zuwa wuri kaza a hada shi da matar wani a abin nan irin yadda ake hawa motoci abin nan mutum ya je ta hira da matar wani dalili zai sa ya tafi wata ƙasa zai je wani business ko wani kasuwanci ko wani abu zai kai shi ya je wannan matar aure ne ya ta hira da ita tun daga jirgi su je su kama hotel ɗaya su ta hira da juna saboda tsabar rashin riƙon amanar iyalin mutane mutum zaka ka yi tafiya ka bar masa iyalinka ya rinka kai musu abinci ya rinka kai musu cefane ya rinka kai musu kaza insha Allah kana daga kafa zai mayar da gidanka ya zama gidan hiransa a lokacin zai rinka zuwa ya shantake ya miƙe wuya ya miƙe kafa yana hira da iyalin da ba tasa ba ya jama'a fa'ina habun. jama'a ina muke sun fuskanta yanzu ku duba wannan bawan Allah da ya zo tace wallahi ko magana bai mun ba kuma jama'a ana yin karatu ne dan ayi aiki da shi mu tsare mutuncin iyalanmu mu tsare mutuncin iyalan wasu bai kamata ba ka ha'inci wani akan matarsa bai kamata ba ka ci mutuncin wani don cin mutunci ne duk wanda ya kulla alaka da matar wani ko yake magana da matar wani ko yake hira da matar wani yake jin daɗi da ita wallahi ya ha'ince shi ya yaudare shi kuma kuma mata ya kamata ku tsare kimar ku ku tsare mutuncin ku koyi da nana Aisha a wannan babi ta yadda ita ma da ta zo ta yi masa magana ba bace mai komai ba ku duba da za ta zo za ta hawa mai kun ya tsayar da dabbar ya ce ta ko ya kama ta ya rike mata ta hawa a'a sai ya kwantar da dabbar ta kwanta shi shikenan nana Aisha kuma ta gane ta zo ta hau kaga idan ma yana tsaye a wurin ai zai iya ganin wani abu na jikin ta ko to amma sai ya juya baya sai da ya tabbatar ta hau ya zo ya daga abin hawan nan ya tafi wannan shine mutunta iyalin wani wannan shine kimanta iyalin wani ina waɗanda suke ɗaukan waya suna bugawa matan mutane tun ya ɗauki waya yana bugawa matar wani suna hira da ita wal iyazu wani ana bugawa matarsa waya ya ɗauka ya yi magana wa mai bugawa ya ce wane do Allah ka yi haƙuri wannan matar da kake magana da ita matar aure ne ni mijinta ne wallahi bai daina buga wayan nan ba saboda shaidanci irin na mutane Allah gyara mana halinmu za mu je hulun rabin lokaci